duk wata YouTube suna samun ah, biliyoyin daloli kawai na riba. Ah, insha Allah zan yi bayani ya YouTube suke su samu kuɗi ma har su biya wani. To ya YouTube suke biya dukkan bidiyo. Assalamu alaikum rahmatullah. Sunana Mansur Idris shugaban Bas ICT Center mamallakin Bas ICT TV. Ah, na buɗe YouTube channel shekaru da yawa kuma na sha wahala a YouTube gaskiya. wahalan da na sha ba zan so wanda zai buɗe a yanzu ko kuma wanda ya buɗe sabon YouTube ya sha shi ba. A yanzu haka ina da YouTube channel da yawa waɗanda ina monetizing nasu, wato ina ce monetizing wato ina amfanuwa daga abin da YouTube suke biya. Shi yasa na ce bari in yi wani gajeren bidiyo, wataƙila zai amfanar da wanda yake so ya fara sanya bidiyoyi a YouTube ko kuma yana son ya bidiyo a YouTube amma kuma baya ganewa kan abun wataƙila ma yana so ya daina harkan YouTube ko kuma ma ya daina insha Allah wannan bidiyo zai zaburar da kai ka dawo musamman yan uwa waɗanda suke yaɗa alkhairi waɗanda suke yaɗa shari kuma Allah ya shirye su ba da ku nake ba masu yaɗa shari masu yaɗa alkhairi nake so na taimaka a wannan bidiyo nawa a YouTube wato wuri ne wanda ake ajiye manhaja ce da ake ajiye bidiyoyi kyauta za ka sanya bidiyonka a kullum mutane ana kallon YouTube sau wajen sama da biliyan ɗari ake shigowa a yi kallo a cikin YouTube sa'annan duk wata YouTube suna samun biliyoyin daloli kawai na riba insha Allah zan yi bayani ya YouTube suke su samu kuɗi ma har su biya wani kuɗi insha Allah zan yi bayani da farko dai in kana so ka buɗe YouTube channel kawai kana buƙatan Gmail ne idan kana da Gmail shikenan automatic kana da YouTube channel da ka shiga zaka shiga kai editin editing ka sanya wato sunan da kake so ka danna create my channel insha Allah shikenan ka mallaki uh, YouTube ka sanya suna da ya dace da kai suna wanda ya dace da abun da za ka yi ko kuma sunan da babu irinsa da yawa yanzu in na zo na sanya bbc hausa ai ba za ma a ga channel ina ba gaba ɗaya saboda na sanya sunan wata channel wanda take shahararriya shahararriya ita aka sani da an gana ko an san photocopy ne an san menene wato uh, channel ne wacce take mara amfani ko kuma ba za ta iya taɓa komai ba to ka sanya ka samu suna da ya dace unique ka sanya inda hali kai sacin ɗin sunaye duk sunan da ya faɗo maka ka yi ƙoƙari ka kai sacin shin akwai irin wannan sunan in babu sai ka sanya wannan yana da matukar muhimmanci abu na biyu a uh, wato akwai yadda za ka je ka yi verifying a can cikin YouTube studio nasu ba YouTube studio na app ba domin kana buƙatan YouTube app kuma kana buƙatan YouTube studio app duka a Play Store ake a sauke su. So akwai kuma hanyar da ake bi a shiga ainihin YouTube Studio ɗin ta hanyar Google Chrome ko ta hanyar wani browser ka. Domin uh, in dai sabon buɗewa ne za su ce ma ka yi verifying. Da ka je can ciki ka shiga settings in ka shiga settings ka shiga permission ko feature eligibility ka wato sanya lambar wayanka su yi verifying naka. Wannan shi ne zai baka dama ka dinga sanya dogayen bidiyoyi in ba haka ba ba za su baka dama ba ko kuma akwai limit da za su baka wanda idan kana sanya bidiyo ba za su dakatar da kai ba za ka dinga sa bidiyoyi yadda kake so ba sa'an nan yan uwa ah, domin wato fara sanya bidiyo kana da buƙatar ya zamto cewa kana da at least kana da ɗan sani akan abin da ya shafi ake editing din bidiyo saboda YouTube suna da ka'idojin sanya bidiyo in ma ka creating content naka ko kuma wato reuse wato content za ka yi amfani da shi in na ce content ina nufin wato abin da ka kirkira ka sanya a YouTube idan kai ne zaka creating bidiyon ka to kana buƙatan ya zamto bidiyon ka yayi kyau ka decorating yanzu ku kalli bidiyon na masha Allah wa ko na samu guri mai kyau kuma na samu kayan sauti wannan ah, microphone din muna sai da shi wato a farashi mai rahusa irin wannan microphone din wanda yake da bukata za a ji sautin yana fita yanda ya kamata a ah, sa'an nan kuma idan ka koyi yadda ake editing bidiyo wannan zai taimaka maka mutane su dinga bibiyan bidiyon ka kuma at least kullum ana bukatan ka sanya alal akalli bidiyo guda biyu son samu ne ka dinga sanya bidiyo guda uku amma alal ƙalli ka dinga sa guda biyu in bai samu ba guda ɗaya mai kyau guda ɗaya mai kyau tacacce ya fi ka sanya guda biyar waɗanda ba tataccu ba wannan in wato content naka ne kai ne ka creating komai da komai kaman wannan idan kuma wani zaka ɗauko ka sanya to YouTube suna da buƙatar lalle ka yi ta'aliki ka yi comment ya zamto ka ɗan yi wani abin da ake kiransa intro gabatarwa da outro wato rufewa wannan bidiyo ne da zai yi magana akan kaza kaza kaza kaza kaza wannan muryanka ka ja shi kai commenting sa'annan sai ka sanyo bidiyon da ka ɗauko na wasu ɗin shi ma ka ɗan editing nasa ya zamto ba sak kaman wancan ba sa'annan kar ka sanyo shi gaba ɗaya cikin screen no ka ɗan samu wani angle ka sanya shi ka ɗan yi decorating ka zagaye wannan dai duka waɗanda yayi course namu na yanda ake eh, video editing insha Allahu zai gane yanda ake wannan mun yi bayani yanda ake sanya frame ayi yi decorating idan ka yi wannan sa'annan kana da buƙatan thumbnail cover mafi yawan bidiyoyi a YouTube wallahi kwaba shi yake sayar da su abinda ake kiransa YouTube thumbnail ko mafi yawan littattafai zaka ga in ba a musu bango mai kyau ba to zaka ga ba a damu da littafin ba komai muhimmancin abin da ke ciki don haka idan kana son bidiyon ka ya tafi yanda ake so to ka yi hoto mai kyau kai kwaba abin da ake kiransa YouTube thumbnail wanda suka yi course namu na graphic design sun san wannan mun koyar da yadda ake wato sanya kwaba ya zamto yana da ɗaukan hankali kuma saƙon da ke cikin bidiyon an clashing ɗin wanda zai shiga ya ga mene a ciki to wannan zai taimaka wajen jawo maka biwa su zo su kalli bidiyon ka sa'an nan bayan haka akwai abin da ake kiransa tags ake kiransu tags da hashtags da keywords da kuma description waɗannan da links in the link in the description duk waɗannan abubuwan tags su ne wasu kalmomi da za ka sanya waɗanda idan an zo YouTube ana sacin bidiyon ka zai biyo sau misali yanzu idan ka sanya shek daura a ciki ko ka sanya wata fatsarariya a ciki eh, irin yan TikTok ɗin nan da an yi sacin ɗinta instead of a ganta sai kaga bidiyon ka ya biyo layi insha Allah mai zuwa kallon wannan barnan sai ya ratsi akan bidiyon ka sai ya kalli abin da zai amfane shi watakila a iya nan ma ya sauka ba tare da ya kalli barnan ba wannan shine amfanin a wato tax da keywords duka su ma akwai hanyar da ake sanya su amma mafi hanya mafi muhimmanci shine kai amfani da bid IQ bid IQ bid IQ wannan wani app ne ko wani website ne waɗanda suke taimaka wajen su baka keyword da ya dace da bidiyon ka wani lokaci ma su baka ideas ko su gaya maka ga bidiyoyin da suke kusa da bidiyon ka idan an zo ko an zo kan bidiyon ka su ake zuwa a kalla ka duba ka bincika me yasa ne haka don haka bid IQ wanda yake so ya rijista da bid IQ gashi nan free ne gashi zaka ga link a description kawai ka yi clicking ka je ka buɗe account da bid iq idan kuma kana so ka biya kuɗi akwai premium wanda zaka ɗan biya su wani abu kamar mu muna amfani da wani abu da muke mukan biya su wani abu na wata wata domin in kai la'akari da alherin da zaka dinga samu a YouTube dan ka ɗan cire dubu biyar dubu hudu dubu goma ka biya saboda bidiyon ka ya shiga ya kutsa lungu da sako a YouTube wallahi ba wani abu bane da insha Allah za mu iso gaban dai ku ji har nawa ake samu a YouTube. Wannan shine ɓangaren abin da ya shafi keyword da thumbnail. Sa'annan kuma bayan BidIQ akwai waɗansu uh, app kamar wato TubeBuddy body shi ma ana amfani da shi wajen ai targeting audience akan tracking audience ya zamto cewa bidiyon ka idan kai maimakon ya tafi gabaki ɗaya ya tafi can ya tafi can sai ka ce iya mutanen Najeriya ko iya mutanen Kano ko Kaduna ko Niger. kana so ya zamto bidiyon ya fi a fi tura shi wa network ɗin mutanen Kaduna ko mutanen Bauchi ko mutanen wato Abuja ko mutanen ah, Niger, ko mutanen Ghana ko kaza ko kaza ko kaza saboda za ga bidiyon ka da Hausa ne amma kuma ana tura shi Faransa ana tura shi Amerika za a kalla ba za a kalla ba amma in kana amfani da irin StubBuddy din nan zai taimaka akwai kuma Morning Fame Morning Fame shi ma duka mukan yi rijista da su za su taimaka maka wajen wato idan ka bidiyon ka sai su kawo ma bidiyoyi da suke da alaka da bidiyon ka sai su ce ka duba ka gani yanzu in kai ne tsakanin bidiyon ka da bidiyon waɗancan wanne za ka yi kilikin daga nan za ka gane oh lalle bidiyo na ko kwaba na a ɗan kwai ƙura ko akwai ɗan abin da ya kamata in gyara ko kuma title ɗin da na yi amfani da shi bai dace ba idan muna maganan title shine wato taken da ka sanya wa bidiyon ka ba kawai za ka sa dogon bayani bane ka cike no ana buƙatan characters ɗin kar su wuce sittin wannan shine yawanci abin da yake ƙa'ida amma har guda ɗari ne ya zamto ka zaɓi abin da ba yi ƙarya ba ko baka ka fito wa mutane da abin ɓaro-ɓaro ba ta yadda za su so su shiga cikin wato bidiyon ka su ga abin da ke ciki for example wato a a a a title naka sai ya bada kaman gabar za a yi while kuma yamma za a yi irin wannan sai ya ja mutum ya shiga wataƙila saboda abin da ke cikin amfani da ya shiga kuma sai ga oh bai zata haka ba ne, amma kuma abin da ya gani ya ƙaru ya amfani yawanci ana yi akan abin da ya shafi karatu amma yawanci yan fim sun fi saboda uh, wani abu na rashin gaskiya nau'iya amma wani lokaci saboda da'awa mukan dan ɓadda sawu saboda me mu sa mutum ya ɗan shiga dai ya amfana da abin da zai amfana na karatu ko na gyara wannan kenan abin da ya shafi title ko niche da waɗannan app da muka kira bid iq tube body da morning fame akwai wasu da yawa ma amma gaskiya mun fi amfani da waɗannan ukun suna taimakawa sosai da sosai da sosai. Uh, sai abin da ya shafi uh, sharing kana da buƙatan wato ka dinga sharing ɗin bidiyon in kana sharing ɗin bidiyos naka wallahi zai taimaka mutane su dinga zuwa suna yi maka subscribing kuma wannan abun da muka faɗa na introduction a farko ka yi gabatarwa ka nemi suna subscribing ka yi editing mai kyau subscribing yan button yana fitowa yana gwadawa wannan zai taimaka sosai sosai abu na ƙarshe mene sharuɗan YouTube su fara biyan ka. Sharuɗin shi ne ya zamto kana da subscribers alal akalla guda dubu ɗaya sannan kana da awa dubu hudu. Awa dubu hudu in kai da gaske bidiyoyi iya guda biyar za su iya jawo maka awa dubu hudu nan in kayi su da kyau kayi sharing to groups da pages da kuma eh, eh, channels a telegram da sauransu kuma ya zamto abu ne mai amfani to mutane za su biya, kuma ah, YouTube suna irga kowane minti ɗaya su irga su calculating ya kai awa ɗaya na su yi har zuwa dubu hudu wanda zaka ga wasu a cikin wata ɗaya cikin wata biyu sun samu wannan mu lokacin da muka yi da yake bamu san ire-iren waɗannan application da suke taimakawa wajen boosting ɗin channel naka ba wallahi mun sha wahala sai mu kai shekara guda bamu cika waɗannan sharuɗa ba to yanzu kaga a kyauta gashi ina gaya maka yanda cikin ƙanƙanin lokaci channel naka za ta wannan sa'an nan banda sarewa banda sarewa dan ka sa bidiyo kaga bai wuce mutane biyar ko goma ne suka kalla ba kar ka damu ka ƙara yin wani bidiyo mai kyau ka sa sai kaga mutane ɗari ka ƙara yin wani sai kaga mutane eh, mutane ɗari biyar ka ƙara yin sai kaga mutane dubu sai ga mutane dubu goma sai ga mutane dubu hamsin sun kalli bidiyon ka just in a week sa'annan kuma wani ba lalle ne ya kalla duka ba ta YouTube studio za ka gane cewa shin mutane suna kallon suna zamto engage da bidiyo na su kalla tun daga farko A to Z ko ba su zamtowa da wannan za ka gane me matsalan bidiyon ka ya Za ka yi ka ja hankalin mutane su kai har zuwa ƙarshe bidiyon ka in sun fara sa'annan kuma abin da ya shafi har yau zuwa cika sharaɗin idan ka cika waɗannan sharaɗi subscribers dubu ɗaya watching hours dubu hudu to insha Allahu sai ka yi apply YouTube kuma sai su duba su ga ba ka yi amfani da copyright ba wato ka je ka ɗauko wani abu wanda ba naka ba akwai copyright hakkin mallaka ka sa sa'annan kuma bidiyoyin da kake ɗaukowa kake sawa ka yi editing nasu bisa tsari ka nemi masana ka san yadda ake editing ɗin ka yi yadda ya dace ko kuma baka yi haka ba idan ya zamto cewa duka ba wannan sa'annan ba community strike ba violation a kai ba kai wani abu na tada susuma ko kalmomi na batsa ko na fitina na tada tarzoma ko sauransu ko kabilanci ba duk in ba wannan waɗansu ba su kai ƙaranka ba duk in ba wannan shine sai YouTube su maka approving su dinga biyan ka to ya YouTube suke biya dukkan bidiyon ka kowane guda ɗaya zaka ga cewa idan aka danna bidiyon da akwai monetization akai ko channel ɗin da akwai monetization ka ga akwai wani ɗan talle ya bayyana to anan ne sirrin samun kuɗin YouTube yake idan kana da shago kana so a tallata maka zaka je ka biya gidan TV zaka je ka biya gidan rediyo zaka biya kuɗi gwamnati a sanya billboard to su ma YouTube haka ne zaka ga manyan kamfanonuwa suna biyan su miliyoyin kuɗi akan su tallata musu wato a hajar su su kuma sai su neme ka da kana da mabiya da yawa sai su ce da mu ɗora tallan nan akan channel naka duk mutum dubu ɗaya misali za mu baka dala ɗaya in mun baka dala ɗaya wato abin da muka yi shine mu mutum mun karɓa a mazaunin mutum eh, eh, eh, ɗari biyar ne dala ɗaya don haka mun yi fifti-fifti ne to idan ka samu kana samun dala dala daloli daloli idan ya kai wata guda ya zamto kuma ya cika dala ɗari sai su saka a bukin sai su yi bukin ɗinka wata mai kamawa ashirin da ɗaya ga wata sai su turo maka kuɗin watan da ya wuce wannan watan ma idan ya cika wata mai kamawa wata na gaba ashirin da ɗaya ga wata sai su tura maka kuɗinka dalolinka wannan shi ne harkan yanda ake yi kuma kana buƙatan ka yi verifying shi ma akwai yanda suke yi tun daga America za su turo maka da wata takarda wanda pin ne za ka karɓe ta ya danganta daga inda ka sa postal address naka ko kuma destination inda ka sa yawanci dai Kano muke sawa idan kuma kana kudu ne sai ka sanya irin su Lagos akwai akwai post office da yake waɗannan za su ɗauko su nuƙo gari tun daga can su kawo in ka karɓa kai ba refine ka sanya account number naka na dala in ka sanya na naira za su kwambacin dalan ka ne a farashin gwamnati su tura maka wannan shine yanda YouTube suke ga mai neman ƙarin bayani sai yayi comment ko ya yi tambaya a ƙarƙashin wannan bidiyo insha Allahu abin da ya shige ma duhu za mu baka bayani abin da yake buƙatan mu taimaka mu tallafa maka domin kai ma ka shigo wannan da'ira ka dinga samun dala ɗari biyar duk wata dala ɗari dala dubu wallahi akwai waɗanda suke samun dala dubu akwai waɗanda sun ajiye aikin su ma yanzu YouTube kawai suke yi so insha Allah za mu ma bayani kuma yawanci abubuwan nan ba kyauta ake ba amma kun ga gashi yanzu mun zo muna muku bayani a kyauta eh ba tare da kun sha wahala ba kawai dai ku taya mu subscribing wannan sabon channel kuma ku taya mu sharing insha Allah za mu dinga kawo muku abin da ya shafi ilmomiya na internet domin amfanin ku domin amfanin al'umma Hausawa da aka bari a bayan baya wannan shine a takaice dangane da abin da ya shafi YouTube da yanda yake da yanda ake gudanarwa da yanda ake kaiwa ga nasara a YouTube wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sai mun haɗu a bidiyo na ga